Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis tara ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke muku maraba lalai a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. A yau Alhamis ne za a rantsar da Sanata Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnati a buki a fadar White House. shugaban amurka ya ce yana zuba ido ya ga an kirkiro da wata alaka mai tsari tsakanin amurka da china babban kotun kasar kenya ta ba da sanarwar cewa kada gwamnati ta rufe sansanin 'yan gudun hijiran na dadab Solidarity forever. gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na canji kuma canjin da muke bukata ba shi canji ne muke gani ba su ababai suna kara kuɗi ga baki daya to ana kara kuɗin nan kuma salar bai karu ba Zanga-zangar kungiyar kwadagon Najeriya kenan a birnin tarayya Abuja akan yanayin tsadar rayuwa a kasar muna dauke da wannan rahoton. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a jihar Oshun akan yin faɗakarwa game da cututtukan dabbobi da yadda suke shafar ɗan Adam. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron tsaro na haɗin gwiwa da gwamnatin Nijar da wakilai daga Amurka suka gudanar a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. A yau Alhamis ne za a rantsar da Sanata Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnati a buki a fadar White House. a jiya laraba ne majalisar dattawan amurka ta tabbatar da tsohon lauyan bayan wata zazzafa bahawara da aka yi sama ta wuni guda da kuma kace na ce da ya faru a majalisar wanda ya kai ga dakatar da wata kusa na bangaren democrat daga tattaunawan a zauren majalisa ƙuri'u hamsin da biyu da sashen ya samu wanda shine tsohon ɗan republican daga wato alabama sun haura ƙuri'u arba'in da bakwai na masu adawa da shi sashinsu ya kasance ɗaya daga cikin mutane na farko-farko da suka fara marawa donald trump baya ya kuma kasance mai adawa da shigar bakin haure cikin amurka a yakin neman zaɓen bara he believes in the rule of law he believes in protecting the American people from crime and violence. Ya amince da bin doka, ya amince da kare Amurkawa daga miyagun ayyuka da tashin hankali. ya amince da gindaya tsarin dokoki na bakin haure wanda zai mai da hankali akan bukatun kasar kuma su ne abubuwa da za a rika gabatar da su ga lauyan gwamnati lokaci-lokaci kuma ya duba hanyoyi mafi inganci a dokance na kyautata abubuwa da sauran waɗanda za mu yi aiki tare da su abinda amurkawa suka yarda da shi sashin ya yi aiki a majalisar dattawan amurka tsawon shekaru 20 ya kuma zama babban lauya a alabama kuma shine mai shigar da kara ga gwamnati tarayya a shekarar 1986 shugaban kasar na wancan lokaci ronald reagan ya zaɓo shi a matsayin alkalin kotun tarayya amma sai majalisar dattawa ta kada ƙuri'a a kansa inda bai samu rinjayi ba sakamakon wasu tuhume-tuhume da ake masa na nuna launiyan wato wariya na launin fata Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana zuba ido ya ga an kirkiro wata alaƙa mai tsari tsakanin Amurka da China. Wata sanarwa da fadar White House ta fitar jiya Laraba na cewa Trump ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa da ya aikewa shugaban China Xi Jinping. Sanarwar ta kuma ce Trump ya gode wa Mr. Xi game da saƙon murnar da ya masa a lokacin da aka rantsar da shi a cikin watan da ya gabata. Trump ya kuma yi wa mutanen China barka da bikin shekara na Lantern Festival. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China, Mr. Liu ya faɗa a yau Alhamis cewa China ta yaba da wannan wasiƙa ta Trump, kuma ta ra'ani aniyar yin aiki da Amurka don bunƙasa yin aiki tare da samar da hulɗa mafi girma. Ya zuwa yanzu shugabannin biyu ba su yi magana da juna ba tun da Trump ya amshi ragaman mulki. Sai dai Mr. Khan ya ce ƙasashen biyu na samun zantawa ta ƙud da ƙud. Wani malami a sashen nazarin China a jami'ar China ta Hong Kong, Mr. Willie Lam, ya ce yana ganin china za ta amince da wannan wasikar ta trump a matsayin girmamawa duk da dai wasikar ta zo a makare to wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban kotun kasar kenya ta ba da sanarwar cewa kada gwamnati ta rufe sansanin 'yan gudun hijirar na dadab saboda yin haka ya saba wa dokokin kasa da kasa To cikin watan mayu bare ne ake wannan ikirarin rufe sansanin lokacin da gwamnati ta ba da sanarwa za ta rika mayar da 'yan gudun hijirar somaliya zuwa ƙasarsu ta somaliya kafin karshen watan Nuwamba shekarar 2016 ta kuma sa hukumar 'yan gudun hijirar ƙasar ta wargaza shirin kenya ta ce wannan mataki ya zama tilas ne sakamakon barazanar tsaro wani alkali a babban kotun kenya jm mativo ya zantar da hukunci cewar wannan umarnin gwamnati na nuna bambanci kuma ya kai ga aiwatar da hukunci dadab shine sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a fadin duniya yana daukar mutane 300,000 wanda aksarin su 'yan kasar somaliya ne kalubalantar shawarar gwamnati na rufe sansanin 'yan gudun hijiran na dadab da kuma hukumar 'yan gudun hijira ya biyo bayan kara da wasu ƙungiyoyin kenya masu wurajin kare haƙƙin bala'adama guda biyu ne suka kai a kotu sai dai gwamnatin kenya ba ta gaggauta mayar da martani akan wannan hukuncin na kotu ba wani babban kwamandan sojan amurka da ke aiki a iraki ya ce yana hasashen dakaran da ke yaƙi da 'yan ta'adda a iraki za su sake kwato biranen mosul da rakka daga ƙungiyar 'yan ta'adda cikin watanni shida masu zuwa Sojojin Iraki su ne suka sake kwato yankin gabashin Mosul na kogin Tigris kuma ana sa ran za su kutsa cikin yammacin birnin. Ya ce hakan ba yana nufin kungiyar ISIL ta mutu ba kenan. Har yau suna nan za su sauya yanayinsu amma ba za su iya fitowa kararra su ce sun wato suna da karfi ba tunda yake mun kwace Mosul da raka. Mosul shine birni mafi girma na biyu a Iraki kuma birni mafi yawan jama'a da mayakan ISIS ke rike da shi. Kakakin rundunar haɗin gwiwar ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa suna sa ran wannan yankin da suka kwace daga mayakan ISIS za a keɓe shi 'yan makonni masu zuwa. Neil Gorsuch wato mutumin da shugaba Donald Trump ya nada a matsayin wanda zai cike gurbi a kotun kolin kasar ya ce sukar da Trump din ya yi wa bangaren shari'an kasar abu ne mai kashewa mutumin jiki kuma abin takaici ne. Gorsuch ya yi wannan hurici ne a wurin wata tattaunawa da wani wakilin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Richard Blumenthal a jiya Laraba. An yi wa Gorsuch tambaya ne a kan saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya aika inda ya kira wani alƙalin lardi da ake kira James roberts wanda ya dakatar da umarnin shugaban ƙasa na haramta ba wasu wato ƙasashe shigowa Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. Ɗazu-ɗazun nan ne ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar ta gudanar da zanga-zanga ta bijirewa tsadar rayuwa da irin wahalhalun da jama'ar kasar ke fuskanta na tattalin arziki kana kuma da neman a yi aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa na gaskiya ga rahoton da hassan maina kaina ya haɗa mana Victory! Victory! Victory! yadda 'yan kwadago a Najeriya kenan suka gabatar da zanga-zangar bijirewa tsadar rayuwa da neman a yi gaskiya da adalci a yakin da ake yi da cin hanci da rashawa dazu-dazun nan a nan Abuja. Bayan da suka fito daga gidan shugaban kasa, shugaban kungiyar kwadago na Najeriya, Comrade Ayuba ba ya yi jawabi. And we presented our kata of the man. is on the issue of good governance. We reported to him the situation that is on ground now. Mun gabatar da bukatunmu ga mukaddashin shugaban kasa. Muna tuna mai wannan shi shine karo na biyu da muke wannan zanga-zanga na neman jan hankali domin neman kyakkyawan shugabanci da neman ayyaki da cin hanci na gaskiya a Najeriya domin babu wani alaka a halin yanzu tsakanin Abuja da sauran jihohi musamman ana batun maganar albashi ko kuɗin fashin tsafin ma'aikata. Mataimakin shugaban kasar ya ce mana za a duba waɗannan batutuwan amma duk da haka za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya sai haƙa ta cimma ruwa. Wasu 'yan kwadagon sun yi ƙarin bayani. Sunana Kwamar Simon D. Muna rali ne akan ah, ababe da muka gani da gwamnati ake yi da bai cancanta ba kamar governance good governance muke bukata a kasa kamar irin shi wannan gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na canji kuma canjin da muke bukata ba shi canji ne muke gani ba su abai suna kara kudi ga baki daya ai bitin an ka kara kudin ta to ana kara kudin nan kuma salari bai karu ba suna alfahmi a mozo lare ne gwamnati na cuce wakas so mu je mu yi shira tare da su to yanzu me kuke so a yi a yi mamma kyau kamar me ma areas of salary areas of promotion areas of many things that uh, they hold they refuse to pay Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Get up stand up stand up for your right Get up stand up Madalla a gaida Hassan mai Maina kaina yanzu kuma bari mu nufi kudancin Najeriya inda aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa kan cututtukan dabbobi da abincinsu da hanyoyin bunƙasa lafiyarsu a Najeriya. Masana daga sassan duniya daban-daban ne suka halarci wannan taron wanda aka gudanar a jami'ar Ife da ke jihar Oshun a kudancin Najeriya kenan. Wakilinmu baban Babangida Jibril da ke Legas ya ji ta bakin wani likitan dabbobi game da mahimmancin wannan taron. shi dai wannan taro ya duba irin dangantaka da ke tsakanin biladama da kuma tsuntsaye ko kuma kaji ta fuskar lafiya da kuma hanyoyin magance cututtukan da biladama ke kamuwa dr garba ahmed kwararre ne akan likitan dabbobi da kuma cututtukan da biladama ke dauka a dabbobi kuma sakataren yada labaran kungiyar likitocin da ke kula da cututtukan da dan adam ke kamuwa da su ga dabbobi ya mun karin haske game da wannan taro da kuma cututtukan da ake dauka ta bangaren bangaren dabbobi wannan taro an saba shi duk shekara ana yin shi so a takaice dai ana taruwa ne don a tattauna mafita a tattauna mafita da za a samu a kare mutane daga cutuka daukan cutuka ah, na kaji zuwa ga su ah, mutane so akwai cutuka daban-daban da ake samu daga kaji kamar akan samu cutuka kamar irin su tuberculosis ana samun su saman murar tsuntsaye ana samun su da dai sauransu amma akwai wani babban illa wanda mutane ba sani ba ba da kaji ba da sauran dabbobi ma shine drug resistance a ah, bacteria wato kwayoyin cutuka da suke shiga ga mutane ne kuma sa shiga kaji ana samun maganin da ke kare su in ka rashin lafiya baka maganin to saboda kaji da ake kiwo za ga mutane aka akasari sukan kiwon kaji ana ba su maganin tun da aka kawo su gida har su kai sati shida sati takwas na sai da su na broilers kenan ko ku su kai sati 16 shida sha takwas ashirin da ɗaya ashirin da biyu da za su fara yin kwai ana ana ba su maganin nan har su kama yin kwan kuma har su sai da kwai din ma sai ana ba su maganin nan so maganin nan antibiotics da ake ba su nan babu kima kai da kai don ko wasu ba likita suke duba ba ba malaman dabbobi suke duba ba ya ka kaba kaji ba su lafiya su sa da maganin su ba cikin ruwa za ga akwai kwayoyin cutuka eh, magungunan kare cututtuka din daban-daban a hada oxytetracycline a hada gentamicin a hada spitomycin a hada penicillin a hada su dai kalmacin duka hada su wuri guda sai a da kuma mai a kara a ci a riga ba kaji to yawan ba su da ake yau da gobe da gobe yakan sa cikin naman su da kwakwan da suke yi duk akwai wannan residual rasida wato abin da ke rigewa cikin wannan magani duk maganin da ke sha akwai lokacin da ake cewa in kuma da maganin ga kaji kada a ci naman su sai bayan sati uku ko kwada cikon su sai bayan sati biyu to lokacin da so aka bada maganin na yau ba su lafiya suka kwai gobe mutanen mu ba su wannan eh, ilmantarwa na cewa a keɓe wannan kwai din kada ce da su mutane ta sai da su so ana cin kwai zaka akwai kwayan eh, akwai antibiotic din da ke cikin kwai din haka na cikin naman da ake waka na kaje din su ba akwai antibiotic cikin naman su kai ka zo ka dawo ka ci dawa din ba zai kashe kwayan maganin kwayan maganin ba zai shiga cikin jikinka amma bai isa ya warkar da kai da ciwo ba saboda kaɗan ne ya shiga amma kuma zai sa jikinka ya zama da su eh, kwayan cuta da ke kwayan cuta ke cikin jikinka sai su bijire ma wannan maganin a lokacin da ka rashin kai rashin lahiya musamman na wani ciwo da ya kamata ba da wani antibiotic saboda jikinka ya da shi kadan kadan kadan har ya sa kwana cutar jikinka sun bijire mashi to ko an zo an baka maganin ba za ka rike ba to wannan illa ne wanda yake globally duniya gaba daya ana saba na matsalar bar musamman Africa kuma musamman nigeria saboda babu ka'idodi na wurin sai da magani wurin kasashen turawa sai da maganin dabbobin masu sai likita ya recommend a sai magani kaza a bada kaza to ko wani mataki gwamnati da kuma cibiyar samar da magunguna dabbobi ta ƙasa da ke vom a jihar plateau ke ɗauka na magance matsalar cututtukan dabbobi a Najeriya ga dai Dr. Garba Ahmed. Eh alhamdulillah ah, su ma aka tana muke aiki shi a Navam National Veterinary Science Navam duk magungunan da suke na rigakafi da na cututtuka suna yin suna kokari ne su yi shi da kwayan cutar da aka samu a Najeriya su kokari su bi su bincike akan shi su gano ciwon da zai warkar da wannan kwayan cutar na nan gida. Sakan akasari ma abin da kenan producer nake yi na vaccine ba mu producer maganin warkarwa muna producer maganin rigakafi ne na karewa daga wannan ciwon to ma takaice da abin da muke yi kenan sai binciken cututtuka mu gano me ciwon me ke zamu kaza ko me ke zamu wani dabba to abin da muke kina ta kace wurin mu wani jibrin murai amurka daga lagos To madalla a gaida baban gida Jibril yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. Hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar da na Amurka sun bayyana gamsuwarsu da sakamakon da aka samu bayan ayyukan haɗin gwiwa na tsawon shekaru biyu a fannin tsaro a ƙarƙashin tsarin Security Governance Initiative. Saboda haka suka sake yanke shawarar ƙara ƙarfafa wannan dangantakar domin cin nasara a yakin da ake yi da 'yan ta'adda. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A shekarar 2015 ne kasar Amurka ta shigar da kasar Nijar cikin jerin kasashe shida na nafiyar Afirka waɗanda za su ci moriyar tsarin aiki na Security Governance Initiative SGI mai ɗauke da wasu mahimman dubarun tunkarar matsalolin tsaro a wannan lokaci da ta'addanci ya addabi duniya. Dalili kenan da tawagogin kasashen biyu suka shirya wannan taro domin yin bita akan nasarorin da aka samu da kuma irin kalubalen da za a tunkara a nan gaba. Jagoran tawagar kwararrun Amurka, ambasada Wallace ya ce wannan tafiya na kan hanya mai kyau saboda haka ya yi kira ga bangarori kada su gajiya. Bayar da horo da tallafin kayan aiki da dai wasu bukatun jami'an tsaro na daga cikin ababen da kasar Nijar ke mora daga tallafin kasar Amurka a ƙarƙashin wannan tsari na SGI, kuma a cewar Kanal Mustapha Ledri wannan gudunmuwa ta taimaka sosai wajen kare wannan ƙasa daga matsalar tsaron da ta hayyaci makwabta duniya gaba ɗaya babu inda zaka ce yau akwai security ɗari bisa ɗari babu nijar alhamdulillah in ka diba dukkanin kusan mu kashi nan wani abu ya yi faru nan wani abu ya faru alhamdulillah nan wurin dai burama ana kokari sojan da muke aikawa bisa hilin daga ko ko bisa wajen yaƙi da 'yan ta'addanci da sauransu mun san da akwai abubuwa da ya da ya kamata a sa a bayan su don a su samu karfin yin aikin nan kayan aiki da su duk sauran abubuwan da suke rike kayan aikin nan ku duka wa'anga abubuwa mun yi nazari bisan su kuma mun ba da shawara magabatan kasa kuma su ma sun yi amin da wannan abubuwan ina jin nan ba da daɗaya ba dai matakai masu kwari kuma za su ƙara ɗokuwa tsari ne yanzu zamu yi wanda mu ƙara ci gaba paske wannan abu abin mun san da dole sai mun shirya abu ne wanda ba mu san radda zai kare ba amma mu a shirye muke jakadiyar amurka a niger ambasada yunis redek ta bayyana cewa da haɗin gwiwar gwamnatin niger ƙasar amurka ta hanyar hukumar usaid

Rashin bayar da bayanai akan lokaci game da abubuwan da suka wakana a fannin tsaro na daga cikin abubuwan da hukumomin tsaron Nijar mambobin kwamitin SGI suka gano cewa bai dace da salon yakin da duniya ke yi da ta'addanci a yau ba. saboda haka suka sha alwashin kawo gyara ta hanyar sanar da jama'a abin da ke faruwa akai-akai. Que la population sache exactement quels sont les efforts que le gouvernement est en train de consentir pour assurer la sécurité. sile Mumuni Barma, muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaman mani barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 10 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali daga birnin washington gundumar columbia nake farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu wannan fili na sai bango ya tsage yana tare ne da ministan tsaron najeriya general mansur dan ali mai ritaya kuma yau cikin yadda allah zai yi da amsa dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage to a nan da ni tambaya ta me sunanka tukunna sunana Muhammad Muhammad Garba. To Malam Muhammad muna jin ka. Tambaya ta alai shine ina son mai girma minista ya mun karin bayani dangane da yadda waɗannan 'yan sintiri na sa kai da ake kira shine JTF suke gudanar da ayyukansu da kuma cewa ita gwamnatin tarayya za ta ɗabi wasu daga cikinsu aikin soji menene gaskiyan wannan al'amarin akwai shi ko kuma dai a'a ana muhawara a kansa ka gama tambayar ka na gama to malam muhammad a ka in ka saurari filin na a ranar alhamis da muke sawa wani ya yi tambaya akan wannan daga askira kuma minista ya ba da ansa ba mutum na gaba da allah to suna mu sale adamu daga damaturu to malam salim an yi bayani an bude hanya wanda ya tashi daga garin maiduguri zuwa dambuwa kuma idan an tashi ana sa escort wanda suna yi mota amma ana karban kudi a hannun kowane direba naira dubu dubu sannan za a escort nasu zuwa zuwa zuwa iyaka biyu su wuce a so ina zuwa sojoji ne ke karban kudin kowa sojoji ne suna karban kudi kowane direba yana yana bada naira dubu dubu a mota kowane mai mota yana bada naira dubu dubu sannan sai a tara mota kamar sama da ɗari da wani abu sai a escort su a zo a wuce kuma wadda mun ga haka din kamar su manya ba su san ana yi haka ba shine ko a wani abu da minista zai faɗa dangane da wani abu to ka gama tambayar ka na gama to minista ka ji wannan zargi ko eh naje naje naje amma kuma kamar yadda ya faɗa kin ga cewa ya ba kan shansa gaskiya mu kan nan ba nan masaniya saboda duk abin da yake operation ko menene sojojin ana ba su gwargwadon abin da ya kamata su yi da shi to in sun je suna karban kuɗi to ya kamata za mu sa a bincika kuma insha Allah za a daina kuma ai da aka buɗe hanyar um, da aka buɗe hanyar nan na damasak a kwanan nan shi hafsan sojojin najeriya ya ja kunnen sojoji game da karban hancin nan sosai an fada an ya dama ya kamata irin cewa irin wannan din in sun gani su nemi shi ofisa ko kuma wanda yake babban jami'in tsaro na wajen eh su an ce a bada kuɗi haka za su yi To idan kuma suka ga alamun cewa shi ko kila babban jami'in shi ma kila da hannun shi suna iya rubuto ma'aikatar ka ne ko ya za su yi. Sosai su kira ko su a kira shi a binnan na tsaro ko ke su neme ki in suka yi sai a gama shi public relations sai mu duba abin da ya faru. To kamar yadda kuka ji shi kansa hafsan sojojin Najeriya General Yusuf Tukur Buratai ya yi wa sojoji kashedi game da cin hanci da rashawa. Ya yi wannan kashedi ne a lokacin da aka buɗe hanyoyin Maiduguri, Gubiyo da kuma Damasak a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya. Bayan da jami'an tsaro suka samu nasarar fatattakar 'yan kungiyar Boko Haram daga wurin. A kashedin da ya musu General Buratai ya ce. One of the cardinal principles of the government of President Muhammadu Buhari is the fight against uh, corruption. And we want to be very strict on that. All those that will be involved, we are warned. General Tukur Buratai ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin muhimman manufofin shugaba Muhammadu Buhari, a saboda haka ya ja musu kunne da cewa su guji cin hanci da rashawa. ƙarshen kiran kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu akwai wasu korafe-korafe da suka taso a ƙarƙashin gwamnatin na wasu jami'an gwamnatin wanda ake zargin su da hannu cikin wannan harkoki na ta'addanci na boko haram misali har mun samu labarin cewa an kama wani shugaban karamar hukuma taku a na mafa cewa an same shi ya boye wani ɗan boko haram shi me gwamnati take yi wajen tsami irin wa'annan ɓata gari da suka zo suka kwanta a ƙarƙashin gwamnati wanda ba a san da su ba to amsar tambayoyi makamancin wannan za ku ji a makon gobe idan allah ya kai mu lokacin da filin sai bango ya tsage zai leƙa jihar borno domin jin yadda al'amura suke to amma kafin mu sallama muna godewa ministan tsaron najeriya Janaral mansur dan ali mai ritaya da ya samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyin kuma masu sauraron mu haka kuma muna godewa wakilin sashen hausa nasiru alhikaya da malam umar mai hula a askira da kuma malam sule bakoro a can da maturu jihar yobe waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shirin a kan faifai kafin makon gobe jummai ali nake fatar a huta lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu fara da mu ta wakil gamba doku ɗalibi a kwalejin gumel wanda ce salamu alaikum voa hausa da allah ku bani dama na yitar da allah wade dangane da abin da ya faru a shata ta jigawa inda aka samu wani matashi da ya hallaka mahaifinsa a sakamakon yin aurar da shi da ya yi wanda yanzu haka wannan matashi yana hannun jami'an tsaro da ƙarshe nake shawartar 'yan uwana matasa da ya kamata mu kasance masu bin mahaifanmu sau da kafa domin gobe mu ta yi kyau sai kuma sakon garba na halikan ba vice chairman na murya talaka a jihar kebbin najeriya wanda ce salamu alaikum voa hausa don allah ku tambaya mana sanatan mu na kebbi ta arewa inda ya makale don tun san da muka zaɓe shi har yanzu shiru kake ji kamar an shukar dussa amma hausawa sun ce mai son gobe shi ke gyaran hanya sai kuma sakon haɗin gwiwa daga muntar dan ma'azu baban khalifa jikan kandi da idris jikan kandi gidan mai kwari da ibrahim jikan kwandi gidan mai kwari jihar sokoto wanda suka ce fata na gari lamiri muna roƙon allah ya baiwa shugaba muhammadu buhari lafiya ya dawo ci gaba da mulkin ƙasarmu najeriya amin don allah sashen hausa na murya amurka ku isa mana saƙonmu zuwa ga 'yan uwa musulmi cewa shin wai ƙasar amurka ce kaɗai ƙasa zuwa jin daɗi a duniya da ƙarshe muke kira ga 'yan uwa musulmi da su yanke ƙauna da kwaɗayi kai har ma da sha'awar zuwa amurka lura da yadda sabon shugaban amurka donald trump ya tsani musulmai sako daga malam ruwanu sa'idu gairi da aisha alhaji lawali da gairi da ibrahim m abubakar maiduguri jihar birnin najeriya sai kuma sakon salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar murya talaka reshen jihar plateau da balan bayis direban tanka jos wanda su suka ce hakika matakin da wannan matashin ya dauka a jihar jigawa na kashe mahaifinsa a sakamakon aure ba karamin danyen aiki ba ne da fatan hukumomin jihar za su yanke masa hukunci daidai da ya dace da shi sai kuma sakon sani muhammad chindu daga unguwar karufin madaki da ke jihar bauchin tarayyar najeriya wanda ya ce salamu alaikum voa hausa da allah ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar bauchi karkashin jagorancin barista ma abubakar da yi wa allah ya tsage ta tantance ma'aikatan nan haka don gaskiya mu ba mu fahimci komai a wannan tantancewar da ake yi ba da ƙarshe sai samu abba sa'ad mahuta wanda ce assalamu alaikum voa hausa a yau ina so ku bani dama ne in yi cigiyar dan majalisar mu na jiha mai wakiltar dan dumi a majalisar dokokin jihar katsina wato haruna goma da ya yi mana batan dabo tun lokacin da muka bashi ƙuri'unmu shin haruna goma ka manta da mu ne kuma ka manta cewa wannan kujerar sau da ake hawanta da haka ya kamata ka yi wa kanka tunani kasancewar dan duma kake wakilta ba ka tsina ba to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya a yau alhamis ne za a rantsar da sanata jeff sessions a matsayin babban lauyan gwamnati a buki a fadar white house a jiya laraba ne majalisar dattawan amurka ta tabbatar da tsohon lauyan bayan wata zazzafar mahawara ta sama da wuni guda da kuma kace na ce da ya faru a majalisar wanda ya kai ga dakatar da wata kusa a bangaren democrat daga tattaunawar a zauren majalisa ƙuri'u hamsin da biyu da sashen ya samu wanda shine tsohon ɗan republican daga wato alabama sun haura ƙuri'u 47 na masu adawa da shi shugaba donald trump ya ce yana zuba ido ya ga an kirkiro da wata alaka mai tsari tsakanin amurka da china Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku yau a kan shin ya kuke ganin irin zanga-zangar da ake gudanarwa a Najeriya kwanan nan. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.